Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa yau ne kasashen yankin Lipta ko Gurma suka gudanar da taron su kare na biyu a nan Yamai. ofishin ministan makarantun sakandare ya ɗauki matakin wucin gadi na dakatar da jarabawa da ake kira composition a shirin musamman za mu shi matsalar da sashen tallafawa al'umma na cibiyar kiwon lafiya a maraɗi ke fuskanta ga labarin ɗaya bayan ɗaya A yau ne shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya shagoranci taron muhawara na musamman na hukumar ci gaban ƙasashen yankin Lifta ko Gurman. Taron wanda shine irinsa na biyu da hukumar ke shiryawa ya samu halartar shugaban ƙasar Burkina Faso da Firaministan ƙasar Mali. A ƙarshen taron an ɗauki matakin kafa wata rundunar sojoji ta haɗin gwiwa ta kasashen Madam Kani Aishatu Bula ministan fasali ta ƙasar Nijar kuma shugabar taron majalisar hukumar ta yi ƙarin bayani. Taron ayyukan ya yi na'am da yarjeniyar da aka ma gyaran fuska bisa ci gaba na tsakanin ƙasashen ƙungiyar lifta ko gurma. Ya ɗauki hukuncin gabatar da shi ga ƙasashen da ke cikin ƙungiyar kowane dangance da tsarin dokokinsa. Ya umarci ministorin da kasancewa cikin yanayin dafawa kulliyomin gababin tsaro da ci gaba. Ya azama majalisar ministoci girka dukkan matakan da suka dace ce na cimma daidaita ga fasalin kawo sauyi ga ILJ kan bukatun da gyaran fuskar yarzana. Ya da magana guda domin kare duk wata matsalar tsaro, yawaita kayan daga ta hanyar gudunmuwar kowace ƙasa tare da girka rukunin runduna ta ƙasashe domin yin cikakken laurai faɗin shimfiɗar yankin haɗin A jawabinsa na sama wannan haduwa shugaban kasa Isu Muhammadu ya yi bayani dangane da yanayin da ake ciki wato taron yake ciki tare da matsa kaimi kan wajibcin kasashen guda uku su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tunkarar matsalar. Gyaran fuska na kungiyar ALJ zai ba da damar kulawa da bukatu da yanayin takamaimai da shimfiɗar ƙasashen ke fuskanta zai kasance sarari mai kintsatsar fa'ida da zai ba mu damar ƙarfafa hulɗa tsakanin domin cin moriya na zaman tare na ƙasashenmu. A kan manyan gimshiƙan zamantakewar zuwa da zowa a shimfiɗar ƙasashen yammacin Afirka kamar kungiyar sai da Iyomo damuwa girkin tsarin makamashi kamar gandarin safar ta lantarki na kan daji cikin Nijar da girkin hanya kamar ta jirgin ƙasa daga Kotonu, Yamai, Wagadugu zuwa Abidjan. Girkin wannan ayyuka za ya ƙara ba da babban numfashi ga bunƙasar arziki da ƙara damƙo na zamantakewa ga ko gurma, musamman ma gaba da damar cin moriyar ɗumbin arzikin da ke cikin su. A cikin daren Lahadi zuwa wayewar Litinin 23 ga watan nan na Janairu, wasu 'yan Boko Haram sun yi awon gaba da wasu mata biyu a cikin sansanin waɗanda suka rasa su na Ingurtuwa mai tazarar wato kimanin kilomita 30 daga birnin Difa. Shaidun ganin da ido sun ce manufar 'yan Boko Haram ɗin da yawansu ya kai mutum goma kawai shine su cire waɗannan mata. magajin garin wato magajin garin Shatamari Jibril Malam Kalla da Cidio Kalangu tun tuba ta wayar tarho ya ce waɗannan mutane sun zo ne kawai domin su ɗauki matansu ba wai awan gaba da mutane ba ne kuma ba wanda ya ji rauni a wannan al'amari. Wakilin kungiyar tarayyar Turai a Nijar tare da wata tawagar hukumar tarayyar Turai ta Brussels na gudanar da wata ziyara aiki a Agadez inda za su rataba hannu kan wata yarjejeniya da hukumar kula da karfafa zaman lafiya. Jihar Agadez za ta dace da wani furoje inda za a saka miliyon da dama miliyoyi da dama na wato euro. Ga cikakken bayani a cikin wannan rahoto da gungun Muhammad Dantani ya haɗa mana. Raul Meteos Pola ya kasance a garin Agadas tun yau da sahe domin saka usul ɗin Soma Forojan Fayera tsarin ayyuka masu alaƙa da tattalin arziki. A jimilar kuɗin ya jibinci miliyan takwas na ero manufar wannan furoje dai shine girka canza miyau da dukkan masu hannu a cikin lamarin fasa kwabri ta barauniyar hanya. Gurin da ake buƙatar cimma shine buɗe hanyoyi na samun aikin yi da zamanar da girki mai fa'ida ga duk waɗanda suka amfana da wannan tallafi. Raul Mateus Pola zai kuma saka usul ɗin wasu furoje guda uku, guda domin baiwa 'yan mata da 'yan samari na yankin agadar Zanzandar horo a ayyukan hannu, wani kuma da reshen hulɗa na ƙasar Luxembourg ta bayar domin kawo tallafi ga ayyukan noma a cikin yankin Tawa da Agades tare da sa hannun ƙungiyar ƙasar Faransa fannin al'amuran ci gaba. Furojen na uku tsari mai ɗorewa na kaucewa matsalar yawan kwararar bakin haure a Nijar tare da tallafin kasar Jamus. A jimilla da jimilla dai, furojen duka sun tashi miliyan 800 na euro. ranar Lahadin da ta gabata ne wasu sojojin kasar Algeria da ke aikin sintiri suka budewa wasu 'yan Nijar wuta bayan da suka rutsa da su suna neman zinariya a wani wuri cikin kasar ta Algeria. Jaridar Ayir Enfu da ke agras ce ta ruwaito wannan labari ta kuma kara da cewa mutum daya ya je rauni sosai a da sojojin suka kama akalla mutane goma daga cikinsu tare da rike kayayyakinsu na aiki da dai sauransu. A jajibirin suma karatun boko na watanni uku na tsakiya, ministan ilimin makarantun sakandare ya aika wa shugabannin kula da ilimi na sakandare wato na sassa daban-daban na kasa inda ya umarce su da kasa da wato kar su abin da ake kira composition ta watanni uku na farko amma su rika abin da ake kira wato devoir continue sakatare general na ofishin ministan makarantun sakandare kasim isa ya bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki na wucin gadi mun sadu tare da minista kin namu wato a jagoranta shi da duka makarabanmu wanda a daktaro daktarori na jihar nan takwas duka da suka zo nan ga yamai tattauna da muka yi da su na mudibi ta na uku da aka yi an san jiha kamar ta yamai an samu tsambare kwarai da wasu 'yan yaje ayyuka na malaman makaranta da na surtu ɗalibai da wato su kawo cikas game da tsayar da tafiyar da makaranta da muka bincika sai mu ga a sha bata yawa ba amma duk da haka nan muka ce za a dibi matakai wanda za a hawa na kirki yadda yara za su samu su yi karatu a cikin wannan lokaci sai muka ce to ana iya kowace jiha su ɗauki matakai sai suka ce a'a duk gaba ɗaya za su abin tura ke cewa control continue za a rika yi ma yara har da ana musu devoir ana devoir amma composition a bari har semester na karshe sannan a shi ai composition babu cikas tun da lokacin da muke zato wasu sun bada yanzu cikin wannan lokaci in suka tafi da shi wato zaka iske chip sun zo daidai lokaci Kasim Isa kenan a hirashi da Musa Hassan. To koyaya malaman makarantu na sakandare suka shida wannan mataki sai mu saurari Shebu Dambaji, sakatare janaral na kungiyar malaman makarantun sakandare da sanas a hirashi da Musa Hassan. wannan abu shina da daɗi kuma shina da ciwo daɗin shine 'yan makaranta wanda karatu yau da kullum zai samu sakamako wanda ya dace saboda da in an kai composition wannan sakamakon composition shine a galabin markokin 'yan makaranta to yanzu in yaro an kai jaraba biyu da war survey ya samu marki kun bayan akwai jarabar da mushegayi na kankan shi za a haɗa su a bashi marki na shekara rashin daɗin shine ba za a kare darsuka ba yadda kamata alhali shi karatu na shekara akwai darsukan da kamata kamata a ƙara karatunsu kahin a je aji na sama to za a yin shi ba cikin an je gaba ba yadda ya kamata wannan shi ne miskila wannan sabon tsarin da minista ya yi mutane su gane na da alaka da wannan zuka aiki to waɗannan yazukan aiki mutane su gane cewa gwamnati fa bai cika alkawalin da ya ɗauka ba tare da malam makaranta kenan idan mun koma yazukan aikin ba mu fatan haka wannan ma tsarin da ya yi ba za a aikata shi ba Babban bankin Afirka ta yamma BCAO ya karyata jitar da ake yadawa kwanan nan ta hanyar shafofin da zumunta da ke nuna cewar akwai wasu lambobi na jabu kan kuɗi takardu kamar ta jika goma da ta jika biyar da kuma wato bambanci wajen girmansu. Daraktan bankin BCAO a Nijar Malam Lawan Karim ya bayyana cewa wato ya bayyana jiya ta gidan talabijin na ƙasa cewa bankin bai kawo duk wasu sauye-sauye ba akan kuɗaɗen da ake amfani da su saboda haka ya yi kira ga jama'a da su yi taka tsantsan jama'an ofishin ministan kuɗi guda 440 wato guda 452 waɗanda suka yi nasara a wata jarabawa sun shigar da kara a gaban majalisar koli ta ƙasa dangane da matakin ofishin ministan ma'aikatan gwamnati wanda soke jarabawar tasu ta dalilin cewa an kama magudi a gobe ne ake sa ran samun sakamako dangane da wato karar tasu mamman sani na allah shine wakilin waɗannan jami'an ya kuma yi wa habibu garba ƙarin bayani kamar mu ɗari hudu da hamsin da biyu ne wa'anda an ka hudda tun akwai wa'anda suka zama iyalai ubannai wa'anda sun yi aure wa'anda sun ɗauki angashima iri iri wa'anda sun ci bashi a banki wa'anda sun ɗauki ɗan gidaje na haya na mutane abubuwa da yawa da dama wanda yau wanga rashin albashi zai sa mu cikin yaya za mu shi loyan namu sun ka diba sun ka ce to za su sai gwamnati sun sa cikin abin da refere abin da ake cewa akwai risk akwai kuma irshan kamar wannan shine hatsari da kuma to bisa wannan fannin ne mun kashe gidan alkali a jiya wanda ya kamata ya kula da wannan abubuwan yanzu ya ce gobe zai ba mu sakamakon abin da muka tambaya in yana zuwa kuma mun bar Allah komi muna jira insha Allah Allah ya gwada muna gobe na lafiya za mu je kuma za mu ci nasara in Allah ya yarda Tumar yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Daga da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. mu. A Tilibiri. Tare da Radio Table A kan lamba da bakwai da biyar gajeren zango. A Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba ɗari da bakwai gajeren zango. A filin ye. Tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da biyar biyar gajeren zango. A Tare da Radio Amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Yalangu. Karfe biyar da minti arba'in ɗaya sai shirin namu na musamman sashen kula da tallafa al'umma na cibiyar kiwon lafiya wato na jihar Maraɗi na fuskantar matsaloli da ke kawo cikas wajen tafiyar da ayyukansa kamar matsalar kuɗaɗe da ta kayan aiki. An kafa wannan sashi ne domin kula da marasa galihu amma a halin yanzu ya kama hanyar durƙushewa. Madam Fati Traore ita ce shugabar wannan sashi ta kuma yi wa wakilin Muhammad Maman karin haske. un da problème. sosai Ana turo muna mutane da ba su da halin biyan magunguna ko da takardar larwai ta likita matsala ce. Lamarin baya da sauki gaskiya saboda a da babbar asibiti ke taimakawa da wasu magunguna a sashen bincike. Idan akwai su a cikin babbar mangazar sai a bayar da su. Yanzu an soke duka babbar asibitin maraɗi kanta na fuskantar matsala bale ta tallafa ma wani. Akwai marasa halin da ke zuwa wajen ku. Hakikan mukan samu wasu a wani lokuta sai dai yanzu ba kamar da bane wani bi akan ce mini mu wayoyi meri a can ma lamarin ya tsananta sai an yi ta kai da kawowa suna da ma'aikata a reshen asibitin akwai ma'aikatar tallafawa marasa galihu a meri inda ake kai kukan a can din ma ko da an gabatar da bukatar gaskiya da wuya a samu biyan bukata nan take da ana samun biyan bukatar jehi-jehi domin akwai sashen tallafawa na likitar mata da yara da ke bada nasu taimako sai dai kun san babu kuɗi ba kuma wata hanyar da aka girka ta tsakani da abokan hulɗa abun na da wuya don kulliyomi sai an yi kai da kawo to idan sun zo gare ku yaya kuke a yanzu dai mukan tantana mu tambayi dan rikiya tunda maras lahiya na bisa gadon likita baya iya dumawa kenan ko da yaushe sai dai mu tambayi yan rikiyar domin sanin an sunna da wani tanadi kamar gonakai bisashe ko wani dangi da ke da hali an ba su da sai mu diba yanda za mu tunkari lamarin idan muka wawayi hukuma hukuma hukuma ita ke tallafawa nan kuma ita kanta hukumar a yau tana fuskantar nata matsaloli na kuɗi yanzu sun karkata mu wajen meri can ma akwai matsala kenan akwai marasa galihu da ba ku samun ɗaukar yaunin su a yanzu haka ban ma iya ɗaukar yaunin ko ɗaya buganan buganan ne muke nan ma ba mu samun biyan bukata wane kira gare ku ga masu niyyar taimakawa akwai wata gidauniya da na girka tun ranar 22 ga watan ogista inda na tambayi taimako zuwa ga marasa lahi. lahiya da ba su da hali da aka rike asibitin maraɗi. To kuma ganin yawan marasa lahiyar da ba su da halin muna tambayar taimako na kuɗi ko na abinci da makamantan haka. Financier material. kun sare wato fasara kalaman Fatih Traore shugabar sashen da ke tallafawa marasa galihu na babbar asibitin jihar Maradi a hirar da wakilinmu Muhammad da eh, Maman da shi muka karshen labarin ramu na maricen yau sai kuma gobe na Allah ya kai mu zan burku da Musa Hassan ya kama ku labarai da harshen zawarmanci a huta lahiya. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.